Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Kasar Koriya ta Arewa ta ce ceceke shugaba Joe Biden tana mai kashedi ga Amurka cewa za ta fuskanci matukar bakin ciki bayan da fadar White House ta sanar da wasu tsare-tsare masu yawa akan ta na diplomasiya game da Pyongyang. sanar wadda wani babban jami'in diplomasiyyar koriya ta arewa ya fitar a yau lahadi shine martanin farko da kasar ta yi ga sake duban manufofin gwamnatin biden akan koriya ta arewa wanda ya bayyana aniyar tattaunawa a zahirance akan makaman nukiliya da kasar kwan jong-un babban daraktan sashen kula da harkokin amurka a ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ya yi watsi da yadda amurka ke tunkarar lamarin a matsayin nuna isa da kokarin rufe miyagun ayyukan amurka akan jamhuriyar demokradiyyar koriya ta arewa ya ce amurka za ta fuskanci matsaloli kan matsaloli har ta gaza shawo kansu a 'yan lokuta masu zuwa idan amurka ta tunkari hudata da koriya ta arewa da irin salon da ya wuce irin na zamanin yakin cacar baki a jiya asabar babban wakilin iran a tattaunawar nukiliya ya faɗa wa ma'aikatar yada labaran ƙasar cewa za a dage takunkuman da amurka ta ɗora wa mai da kuma bankunan iran bisa ga abin da aka cimma a tattaunawar wasu kawayen iran a tattaunawar da faransa da birtaniya da jamus da kuma rasha sun ce kokarin maido da amurka a cikin yarjejeniyar nukiliyar na yin tasiri ainun Iran da wasu kasashe biyar sun koma kan teburin tattaunawa a watan da ya gabata a Vienna domin sake duban yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da Amurka ta fice daga ciki. Da kamfanin dillancin labaran Reuters ya nemi jin karin bayani. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi nuni da kalaman mai ba da shawara a kan tsaron ƙasa Jake Sullivan ya yi a ranar Juma'a. Yana mai cewa mun ga duk bangarorin ciki har da iran na ba da himma ga batun ɗage takunkuman da kuma komawa kan yarjejeniyar da aka yi malakabi jcpoa in ji sullivan a karon farko sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a india sun wuce dubu ɗari hudu sabbin kamuwa da cutar da da aka kirga sama da awanni 24 da suka gabata an samu mutum 401,993 a cewar ma'aikatar lafiya ta india a jiya asabar jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi imani cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka har sau biyar kwayar cutar ta nuna mana cewa idan aka barta za ta yadu cikin al'umma in ji babban masanin cututtuka masu yado na amurka anthony fauci a wata hira da ya da jaridar indian press ya ci gaba da cewa idan ba ku mutunta ikon cutar na haifar da mummunar illa ba za ku shiga cikin matsala fauci ya ba da shawarar yin kulle a indiya ya ce a zahiri idan aka yi kulle saurin yaduwar cutar za ta yi ƙasa babu wanda yake so a kulle ƙasarsa amma idan kai hakan ne kawai na tsawon makonni kaɗan za a iya samun tasiri matuka a akan annobar mutane goma sha takwas ne suka mutu da safiyar jiya asabar lokacin da wata gobara ta tashi a sashen kula da masu cutar coronavirus a wani asibiti da ke yammacin indiya hukumomi sun ce an ceto marasa lafiya talatin daga gobarar a wani asibiti da ke bahar a jihar gujarat labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc karamar majalisar dokokin somaliya ta kada kuri'ar kawo ƙarshen karin wa'adin shekaru biyu na mulkin shugaba muhammad abdullahi muhammad bayan wata zanga-zanga a babban birnin kasar a makon da ya gabata wakilai 140 na majalisar dukkanin su sun halarci majalisar domin kada kuri'a ta musamman a jiya asabar na dakatar da karin shekaru biyu a kan mulkin shugaban kasar da aka fi sani da farmajo a wani jawabi da ya yi shugaba farmajo ya gode wa majalisar kane ya ce firaminista muhammad hussein robo zai daura gabar shirya zaɓe da ke jinkiri tare da ɗaukar muhimman matakai na tsaron zaɓen ya ce firaministan zai jagoranci shirye-shirye da gudanarwa da kuma tattaro waɗanda suka sanya hannu a kan yarjejeniyar ranar 17 ga watan satumba shekarar 2020 da kuma shawarwarin kwamitin baiduwa na ranar 16 ga watan fabrairun shekarar 2021 da kuma aiwatar da su ya kuma ƙara da cewa ma'aikatan gwamnati za su fara shirye-shiryen gudanar da manyan ayyukan da ke gabansu. shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin alaikum masu saurare gani nan a kasuwar Muda Lawal inda yake kuma layin masu sai da kayan marmari. Kun san dai wannan lokaci na azumi jama'a sukan so sayan kayan marmari domin saboda su yi buɗe baki da shi musamman kayayyaki irin su lemo gwanda kankana da abarba da ayaba to a nan ina tsakiyar wajen da ake wannan hada-hadar kayayyakin ne to saboda haka zan tattauna wannan al'amura da masu ruwa da tsaki a wannan fanni to alaga malam ko za ka ga min ka gabatar da kanka assalamu alaikum sunana yushawa abdullahi aliyu wanda aka fi sani da mai jama'a mai lemo mu da lawan wanda na rike sakataren shari'a na wannan kungiya na najeriya gaba daya a karkashin ne a sakatare ne na shari'a na wannan kungiya to kuma allah ya taimaka dai muna tafiyar da al'amuran ba wani matsala saboda membobinmu su samu nutsuwa wuri daya ba ni bayanin yadda al'amuran nan wato kayaki da na gani a gabanka yadda ya kasance jama'a suke zuwa kuma me kuke ji daga bakinsu a dangane da yawanci idan azumi ya zo za a ga kayakin wato yakan dan zamanto sun tashi kudinsa eh. Eh, to wannan tambaya naka ya zo a kan gaba daidai domin jama'a suna ganin kamar 'yan kasuwa ne suke kara kuɗin kaya ko wani wahala shi kayan gwari irin namu wannan na kayan marmari da duk kayan gwari akwai lokacin da zai samu a shiga kakansa dole a ci sauƙinsa in ya dan karanci wurin nemo shi masu nemowan suka dan wahala to shine ake dan samun matsalan kayayyakin kamar farkon azumi an dan samu matsala na lemo ya dan yi karanci a kasuwar mu da lon to ba wani abu ne ya kawo shi ko kuma abu ci gaba daya ba wani abu ne saboda ta can din ruwan sama bai samu ba bari dan dakata na ga wani malami ya zo sayan na zo ne ga yanda jama'a suke sayan kayan bude baki musamman lemo su eh, mangoro da dai sauran kinkai yawa to kai yanzu gashi nan na ganka a wajen mai yawa to yaya mangoron yake eh to gaskiya kamar yanzu yanda dai na same shi da anan gaskiya na same shi da sauki da sauki ko fiye da wanda suke turawa akan hanya din nan wato ka zo ainihin wajen gindin maganin maganin haka ne ya yi sauki gaskiya sosai dan yanzu ka kama wannan roban a wajen masu tura ne ka sai shi 150 ko 200 amma ga anan na ya shi naira ɗari insha eh, Allah wani yi adalci wani kuma gaskiya adalcin babu shi to kai wato mangoro ne kawai kake yin bude bakin ka da shi ko kuma dai akwai abubuwa da yawa wanda na kan saya na kan saya kamar su sweet melon eh. da sauransu eh, yanzu an gagana sai lemon tsami ne duk kuma na maganin bude bakin ne yanzu ka ga wannan a dai cikin nan gashi na sai shi naira ɗari ne amma yanzu da raka fita bakin hanya nan waje wannan ya kasa shi ɗari da hamsin ko ɗari biyu eh, wato ciki dai ainihin ya fi ya fi sauki dan waje ya mana na ga gashi mai ciniki ya zo ya saye kayayyaki a wajen ka eh. ya kasuwa kasuwa sai dai mu ce alhamdulillah muna ƙara godiya wa Allah domin al'amarin da yake tafiya kasuwancin mu iya tafiya daidai yadda ya kamata muna samun kaya da sauki da rangwame da kyau kuma mai saya zo za mu iya kokarin mu mu kyautata masa domin ya ji daɗi gobe da wasu to gashi wannan ne sayan kayayyakin ya ce da ya tsaya saya a wajen masu tura baro ko kuma a ta waje gara ya shigo ciki saboda kuna da rangwame. eh haka al'amarin yake amma du da mu da su ɗaya muke saya kuma kuɗi farashi ɗaya muke saya sai dai bambancin mu muna zanne ne a rumfar mu su kuma suna ɗan yawatawa masu tura wulbero ke eh. amma kayan iri ɗaya ne sannan kuma mu da mu kokarin mu rabu da shi ko mun yaya ne muka samu gobe mu je mu sayo wani domin jama'a su taru ne a kasuwanci mu karu su karu mu mu ji daɗi a tsakanin mu kowa da kowa na ga kankana nan a jibge ga kankana Allah ya kawo ta a farkon azumi ko mun samu karancin ta domin sakamakon wata ma ɗanya ne ta nuna ba amma a yanzu cikin yadda Allah sati biyun azumin nan da aka yi an raba biyu kankana ta ƙara kyau ta nuna ta samu ko farashin ma an samu ƙarin rage amma duk wanda zai iya saya za a iya tuda masa a nuna masa kenta sannan ya saya ya ma gwada masa za a iya gwada masa in ya bukata in ta yi masa ya biya in kuma ka samu fara ne zai iya ajiye ta saboda yanzu ta nuna lalle amma farko ana iya samu za ka iya saya ma ka huda ka huda ka samu bacin ba sai daga kwanakin ta bai cika ba tana da adadin kwanakin da take nuna in dai matukar an mata aiki yadda ya kamata wannan kayayyaki daga ina kuke so su eh to kayayyaki dai suna fitowa daga wajeje daban-daban domin wasu suna fitowa daga nasarawa kamar mangoro kenan ne wamba yamma muna samun sa da bangaren binoyi. ita kuma kankana muna samun ta a yankunan mu domin nan jigawa akwai lokal gamman lokal gamman da yawa ana samun su nan bauchi ana samun sa wasu sassa daban-daban wurare dai ga yanayin yanki yanki ake kawo mana su gudanar da zan je wajen mai barban nan ba malam mai abarba gani to ya batun abarban yanzu dai abarba alhamdulillah tunda abarba wani sa'in ana samu wani sa'in kuma ta ɗanyi wahala amma yanzu dai ga mun samu ta muna iya sai ta ɗari biyu da hamsin ɗari uku ɗari hudu akwai ɗari biyar akwai ta naira dubu ma don kanan hawan hawa ne kowa zo da dan kuɗin kwallo guda ya eh, kwallo daya akwai ɗari biyu da hamsin akwai ɗari uku akwai dubu daya akwai ɗari biyar iya kuɗin ka da iya hazalin ka kawai. na ga ayaba kwanakin baya shigon azumin nan ya dan yi wahala yanzu ya abin take. a yanzu ma akwai ayaba yanzu ma akwai wahala saboda kafin azumi take amma yanzu azumi ya zo kuma kafin azumi ya zo an sha ta an saba nazarta yanzu kuma da azumi ya zo kuma ta ɗauke saboda can nan ya yi wahala samu ta ka kare yanzu ba ta ƙara samu sosai ba cikin damuna nan kuma ta dawo saboda ta fara karewa can ne wannan kayayyaki daga ina ke kawo maka wannan wannan kaya wani a kayi daga daga boko wani kuma kawo amma da wani kuma kawo daga wajen bendel shi ne wannan kawo wani kuma daga nan saya ne me da me da me ka zo saya eh, to kaman bude baki na san kake shirye-shirye ko yawa kaman da me da me kake saya ne eh kayan fruit salad ne kawai na zo kan sai kayan fruit salad kenan sai nama kenan ba na abu ne har da nama a ya kamata in mu sha ruwa <laughs> ba da ma to na gode yawa ganin nan ma a wajen masu sai da kayan marmarin nan to musamman ma gashi na ga yanka wata gwanda wato wannan ta kiran kasuwa ce ai ranka ya dade kayan da haka yake ai gaskiya ka san mukan sayo kaya ne waɗanda mukan ganin cewa insha Allah za su yi wa mai saya domin in ya sha ruwa ya samu nutsuwa ga abin da ya saya shi sa muke duba ainihin ainihin kaya salad mai kyau wadda zai yi wa ainihin mai saya zo ka sha ruwa da iyalanka hankalin ka kwanci ba kowane irin buriburin kaya muke kwasuwa ba shi sa ka gan shaka a takaice amma suna da tsada mutane suna ce da akwai tsada to ita tsada dai a takaice kusan za mu iya cewa kamar Allah ne ya kawo ta domin a da a baya ba haka amma me yasa tsadan sai a lokacin azumi to alhamdulillah ka san wasu lokuta za ka samu kayayyaki a za ka samu idan an zo daidai lokacin da ake bukatar kayan duniya ko ina tana bukatar sa kamar ramadan kenan to kaga dole abubuwa su dan hau su dan caccanza a yanda suke a baya domin za ka samu wani ana sai da shi da ɗari biyar to yanayin roshin din da ake yi na jama'a dole zai caccanza kaga saboda yawan jama'an ya kawo kayan ya canza ya dan bar yadda yake da to amma ba gani ba kudi ne a hannun mutane babu kuɗi kan alhamdulillahi amma kuma dai jama'a suna kokari gaskiya wajen dawainiya da gidaje da sauransu shi kuma wani kamar abin da ya shafi rashin kuɗi za mu iya baro al'amarin kamar a ubangiji ita tsadar kanta sai dai mita neman mafita da kuma fatan alkhairin abin wani malami na ga ya zo saya ban san ko za ka yi magana yan jarida ba ma na na gan ka ka zo sayan kamar kayan bude baki ne ko eh kayan bude baki na zo saya to ya ga kai eh, ga ka akwai kaya amma kuma babu kudi yayi. ba kudi to yanzu a kina eh eh ba kudi ya ba a ah, to gashi dai ana lallabawa eh. lalle Allah ya ba mu abun saya kawai eh amma magana ne sauki ma babu ai duk lokacin da azumi ya zo haka suke na malama ga malama gashi dai na ga kin zo hada kan bude baki ne ko menene 250 kabeji kabeji ko to kai ka sayo mata haka na bar mata alai to amma ya kayan ne kamar sun yi dan tsada ne ko ya ne ne gaskiya kayan yanzu kan yana tsada ba kaman kwanaki lokacin sanyi ba eh. don lokacin sanyi ya fi sauki kayan akan yanzu Ajiya har kin gama kenan? Da me da me ne ke kika sani na bude bakin ki? Da kabeji ne da salat. Sun yi arha koko da tsada. Gaskiya suna yi tsada. To duka duka yanda ta kasance kenan dangane da batun shigowa wannan kasuwa da na yi domin in duba yanda jama'a suke ji da kuma ganin kayayyakin marmari da yake taimaka musu wajen yin yin buɗe baki abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Joseph John Hayapu, shugaban kungiyar Kristoci Rashin Jihar Kaduna. a cikin shirinmu na nasihar lahadi a yau za mu karanta littafin yohana sura takwas aya talatin da biyu yohana sura takwas aya talatin da biyu na cewa za ku san gaskiya gaskiya kuwa za ta yattar zuku. yau duniya da muke ciki tana cike da ƙarya cike da yaudara cike da tsegumi cike da mugunta a matsayin mu yayan Allah abinda Allah yake bukata a gare mu shine mu zama mutane masu sanin gaskiya mu aikata gaskiya mu fada gaskiya mu kimanta gaskiya mu koyi bayan gaskiya mu darajanta gaskiya domin gaskiya ne kadai za ta yantar da inda ake samun karya karya takan kawo damuwa da bakin ciki inda ake samun yaudara yaudara takan kawo koma baya da kuma rashin jituwa amma idan mutane za su yi wa gaskiya suna fadawa juna gaskiya suna kaunaci juna cikin gaskiya suna taimakawa juna cikin gaskiya suna aikata gaskiya cikin duka abin da ya shafi rayuwa to bible ya ce wannan gaskiya za ta da mu fata na da addu'a na shine a wannan mako jama'ar Allah a duk inda suke za su rungumi gaskiya su faɗa gaskiya su aikata gaskiya domin gaskiya ta yadda Allah muna roƙonka ka taimake mu don mu za mutane masu faɗin gaskiya masu aikata gaskiya masu nuna gaskiya masu kare gaskiya masu goyon bayan gaskiya ka raba mu da halin yaudara da ƙarya domin rayuwar mu ta zama rayuwa mai daɗi ka kuma yadda mu daga duk shiri na shaidan albarkacin sunan yesu kristi mai mu amin Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. Ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan Afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya. An ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafawa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka. Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Na sauraron barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so masu ji ƙarin bayani akan wato rigakafi. Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya kan kwayoyin cututtuka yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan kwayoyin cututtuka sai jikin garkuwar jikin ta yaƙi wannan cuta kuma ana yin shi ta hanya da dama akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita kwayar cutar ce abin da ke kawo cutar sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum sai kasance cewa ba za ta yi mutum illa ba amma jikin mutum zai gane ta nan gaba kuma idan ya haɗu da irin wannan kwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum akwai wanda kuma wani bangare ne na kwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata sannan kuma akwai bangaren wanda shi kuma da a dakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da watan tsayar cuta sai a shi a jikin ɗan adam sai jikin ɗan adam ya ɗauki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan kwayar cuta sai kuma na baya bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali allurar corona da ake ce yadda ake ta hanyar wato genetic ta da ake a turanci. Na'am, to likita menene ma mahimmancin yin rigakafi? Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani. to mahimmancin shi kenan ya kasance idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin dan adam ya kasance ba sabon abu ba ne jikin dan adam din zai fito da sinadaran da za su yaki cutar nan cikin kankanan lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su? To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashen mu kamar a Najeriya misali ake yi. Inda akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na can inna da kuma na kwayar hepatitis wato abin da ke kawo ciwon hanta wannan su ne abin da ake fara bayarwa bayan haihuwa sannan bayan kamar sati hudu da abin da ya kama aka akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rota virus akwai irin su sarki haƙora su shan ɗin su tarin tarin shika wato wofin kom to da dai abubuwa da dama irin su yellow fever sai kwanan nan kuma ga su ana maganar ah, malaria da sauransu akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon adana wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon adana aƙalla ya haura shekara hamsin saboda ba a samun ta yanzu an yaƙe ta kuma yakin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafin. Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya? Eh, abu ne mai mahimmanci saboda a wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu da kuma ake ganin abin da nan gaba riyakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya kamar ɗaje da na ba da misali ba za a manta cewar ta hanyar riyakafi allah ya taimaka an kau da cutar agana ba wato smallpox kenan da turanci sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda wanda wasu wani bangaren na najeriya misali ake kiranta sharatuwa da sauransu bakon dauro da sunayen wanda ya san ta yadda da ciwon na yanke kamar shekara 20 zuwa 30 baya cuta ce mai tsananin gaske amma yanzu an samu saukinta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ga an samu irin waccan matsananciyar cuta saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ke hangen za su iya bayarwa a nan gaba zai kasance ke na an yi wa al'umma hobasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karbuwa sannan kuma mahukunta ba da karfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama. To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo? To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam. rayuwar shi cuta ce da za ta iya kisa cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare wato barazanar ta ga dan adam barazanar ta ga dan adam sannan kuma yawan ta ga al'umma sannan kuma ta yaya ake yada ta saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta ƙwayoyin cuta ba ne misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma sun ga kenan su ne za a iya zuba ah, sa ƙarfi da karfe wurin samun yadda za a yi allurar aka fi a hana yaduwar su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu kan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya. Na to likita idan muka dawo nan gida ma Najeriya zaka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi wani kira za ka yi wa jama'a game da haka akwai dalilai da ya sa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan idan har allah ya sa har ce misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa amma abin mafi tasiri shine ah, rashin yadda akwai matukar rashin yadda tsakanin masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta ba zan manta ba lokacin da muna yara ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga da ya ce sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku duk mai ɗaya ya kawo shi za a mai allurar rigakafi a wannan lokaci ba wani wanda yake da wani ba da an yi za ka ga iyaye da suna kai 'ya'yansu ana yi musu saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmama a tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sayo babu yadda har waɗanda ake mulka suna ganin cewa masu mulkin su za su iya sai da su za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu da yawan mu a ce mu ma za mu iya wa kan waɗannan allurai yadda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba akalla a ce muna da wasu da za mu iya wa kanmu to idan mu muke yi da zai ɗan rage zargi da ake samu sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya to wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli turin yadda da allurar rigakafin saboda ka abubuwa ne da dama da ake samuwa. ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen hausa na muryar amurka kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya a tuna cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya Masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.